وخلط منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لهدي بشرين دا رمضان هجرة تدبودة دا أربعين دا شدا يدا شد عشرين دا أكو قواتن شكرا تدبودة بيدا عشرين دا بيارن تفسير سورة الزخرف za mu ci gaba daga aya ta 36 insha Allah wannan karatun yana dauke da bayani akan illar barin zikiri barin zikirin Allah yana da illoli ba za ka samu surar da Allah ya kawo illa mafi girma bayani game da illa mafi girma na barin zikirin Allah ba za ka samu wannan bayanin ba kamar a suratul zukhruf daidai wannan gaba yana daga cikin abin da surar ta ke ɓanta da karantarwa eh, ana iya samun wasu bayanai a wasu surorin amma babu inda bayanin ya zo gida cikakkensa kamar ita wannan sura mai Allah maɗaukaki ya ce ومن يعش عن ذكر Allah madaukake ya ce wa man ya'shu an zikirin rahmani wanda ya yi makantar da gangan shi shine ya'shu bi ma'ana ya'ma duk mutumin da ya yi makantar da gangan game da zikirin Allah maimakon ma a kira shi Allah sai aka ce ar-rahman don bai kamata dan adam ya manta shi ba bai ma kamata mutum ya manta rahmar Allah ba saboda a cikinsa mutum yake a ko da yaushe amma duk da haka za ka samu mutum ya manta Allah shi yasa Allah bai kawo an zikirin lahi ba sai ce an zikirin rahmani saboda abin mamaki ne a bai kamata dan adam ya manta rahmar Allah ba saboda a cikinta mutum yake babu <clears throat> babu safiya babu yammaci a ko da yaushe sai Allah ya kawo sunan ar-rahman kuma abin da ya sa aka kawo kalmar ya'shu makantar da gangan ne makanta ce ta da gangan wanda ya yi makantar da gangan game da zikirin Allah to sai ya ce nukayi tulahu shaifana za mu makalamar wani shaifani idan har mutum zai iya manta Allah to sai Allah ya gama ta da shaifan aljaza'u min jinsil amal wanda bai kamata ka manta da shi ba ka manta da shi to sakayyar farko dai Allah shi ne sai haɗa mutum da shaidan idan aka ce nukayyir za mu makalamar makala maka dinnan kaga ba abu ne wanda za ka iya rabuwa da shi ba don an makala maka don haka ya zama jaraba gare ka ya zama jaraba mutum ba zai iya rabuwa da wannan shaidanin ba shi sa Allah ya kawo kalmar nukayyir, ma'ana nuhayyi Ulahu shaytanan abin da ya ta Allah ya ce za mu makalamar shaidan ba zai iya rabuwa da shi ba shi ne ya zo a ƙarshen ayan ya ce fahuwa lahu ƙarin wannan shaidanin zai kasance ga wannan mutumin a makale shi ne ƙarin wato yana tare da shi ƙarin yana lizimce babu rabuwa to Allah shi ne horo ga mutumin da ya bar zikirin Allah kaga kenan barin zikirin Allah yana da illa idan ma akwai illa mafi girma to wannan ne domin idan Allah ya haɗa ka da shaitan to ta hanyar ba za ta yi kyau ba me Allah ya ce a gaba وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون وإنهم ليصدونهم كذا شبه متن إيبالي ba mutum ɗaya ba ne don maganar an fara ta da mutum ɗaya amma da aka zo wannan ayar sai ta nuna mutanen da yawa kaga yana nuna duk mutumin da ya yi makantar da gangan game da zikirin Allah ya yi watsi da zikirin Allah to Allah zai makalamar wani shaidani Allah zai ba ma wani shaidani iko a kansa nusallitu sau da ka ba za ka iya cin karfin wannan shaidanin ba fa huwa lahu ya zama aboki gare shi ba dare ba rana sai ce wa innahum la yasudunahum an sabil waɗannan shaidanun su za su rika raba mutum da daga hanyar Allah ko ya sabuna amma kuma su suna tsammani annahum mutaduna cewa su shiryayyu ne kai kana nan kana tunanin kana kan shirya alhali tuni ka riga ka ba shirya mutum yana kafarkin bata to ta bayanin ibn usaimin wanda ya zo a tafsirin wannan sura tafsirin suratul zukhruf yana shafi na 154 yace in ka lura da abin da Allah ya faɗa a nan mutumin da ya bar zikirin Allah mai Allah zai mishi zai hada shi da shedan to wannan shedanin karka dauka aljani ne yace fa shayatinu laysa isman khasan li shayatin jinn idan ka ji an ce za a hada mutum da shedan karka dauka wai aljani ne a'a in ka dubi za ka ga shedanu kashi biyu ne haka alqur'ani ya gaya mana shayatin insu wal jinn bal hatta insu yace lahum shayatin mutane suna da shedanu a cikin su fallazi lazimuka wa yabqa qarinan ma'aka ita saboda yanzu haka ka fara lissafi a yanzu ai da ni kai muna da abokai ko a yanzu haka ka dubi abokinka idan wannan abokin ba na kware ba ne to billahi lazi abinda Allah ya faɗa a wannan ayar ne ke tabbata a kanka ka dubi abokinka a yanzu ka daina tunanin wani nesa wannan abokin naka na kwarai ne ko shaidani ne to za ka samu wannan shaidanin dalilin da ya sa Allah ya haɗa ka da shi saboda ka bar zikirinsa a yanzu haka saboda ka yi sa ya ce ya buka nan ma'aka za ka ga kana tare da wani aboki ba dare ba rana huwa a shaddu ta'asiran min abin ya fi tasiri ma rayuwarka fiye da wanda zai zo ya wuce saboda ai abota iri-iri ne akwai wanda za ku hanya a tashan mota ma ku gaisa wani kuma za ku haɗu a mota ne kujera ta haɗa ku ta hira ko a jirgin sama amma da an isa inda za a je an rabu wanda ake magana shine abokin da ya zama a shaddu ta'asiran min al'adil duk cikin abokanka wani aboki ne ya fi tasiri wanda kuna tare da shi kusan ko da yaushe to ka dubi abin da ya haɗa ku idan ba Allah ba ne, to wallahi haɗuwar ku musiba ce yace fa yanbaghi al-hazaru min al ibn usaymi ce saboda haka mu dubi ayan nan da kyau mu yi hattara game da abokan hulɗan mu su ake kira qurana usui wal budu anhu mu rika yi wa kawunan mu hisabi da zaran kayi lissafi ka gane wannan abokin nawa gaskiya ba Allah ne ke tsakanin mu da shi ba ba mutum zai sani ai to da zaran ka fahimci haɗuwarka da mutum babu alkhairi sai ce to maza ka ɗau matakin rabuwa da shi tun da wuri don abin da Allah ya alkawari shi ne tun da ka bar zikirinsa zai gama ka da shaitanin da zai rika raba ka da Allah har ka bar duniya wannan shine horon da Allah yake wa mutane kuma sannan ba za a bar ka kai tunanin ma kana kan kuskure ba ya sabuna annahum muhtadun kullun tunaninka a duniya babu shirye kamar kai saboda kana ganin kana kan tafarkin kwarai waɗanda kuke tare da su mutanen kwarai ne ba za ta ma an kara ba sai mutuwa ta zo wa mutum ne Allah ya ce hatta irada kwana ya bayani wa ka mutum ba zai gane ba saboda ka yi sa musibar tana da girma ka duba dai duk ilimin da dan adam ya ba dan Allah ya ba ma dan adam duk basira duk dabara amma mutum ya kasa gane yana cikin bata har sai ya mutu ka san horon ya isa horo kuma me yasa saboda mutum ya ba zikiri kuro saboda ka ba zikiri hatta idza ja'ana sai ya iso gare mu idan ya iso lahira sai ya gane ai a duniya babu wanda ya cuce shi kamar abokinsa to lokaci ne kuma zai fara cizon yatsa ya laita baini wa bainaka bu'dal mashriqai Kai ne ina ma a ce tsakanina da kai ta zarar ta kai ta gabas da yamma sau biyu bu'dal mashriqai ne nisar mafitan rana biyu wato kamar nisan gabas da yamma kenan yace fa bi karin Allah yake tir da abokin hulɗa mulazim wanda ya lissanci dan adam wanda a dalilin sa mutum ya samu halaka saboda ka yasa abota akwai wanda ake kulla shi akan tsoron Allah akwai abota wanda ake kulla shi akan sabon Allah to duk wani abotan da aka kulla shi akan sabon Allah to wannan karshen yake samarwa Allah ka tsare ne Allah ya ce musu gaba daya walan ya al-yawma idh أنكم في العذاب مشتركون to nan suna nadama a lahira aboki yana nadamar don ne ma da yi hankali bai tunani ba ya zauna da wannan abokin nasa suna cikin wannan sai Allah ya ce au lan yanfa'akum al-yawma ai yau ba abin da zai amfane ku iz zalamtum tunda dukkan ku azzalumai ne annakum fil azabi mushrikuna za ku yi tarayya cikin azabar Allah so kaga kenan da shaitanin da mutumin babu mai tsira babu wanda yake da excuse a wurin Allah Allah ka samu iya ka ji mutuwa akwai abubuwa kamar guda uku na daya dole ne mu sani dole ne mu sani Allah tabaraka wa ta'ala ya ba ma iblis wani ikon da bai taba ba ma wani halitta ba wajibi ne musulmi ya ringa tuna wannan Allah ya ba ma Iblis ƙudura tabbatar da ɗan adam ƙuduran da Allah bai taɓa ba da ita ga wani ba ya ba shi iko kuma wannan ba a ɓoye ka ba Allah ya gaya mana cikin alƙur'ani saboda mai kasan ciwo kasan magani Allah ya ba ma Iblis ikon batar da mutane Allah shi ya ba shi kuma sai ba mu labari ya sa a saboda mai mu sani ya fa ba ma iblis iko na ya fatar da mu da ka kaga yana gaya mana don mi don mi hatara ko saboda ka yin ka dubi daga cikin ayoyin da Allah ya magana akwai suratul isra'i aya ta 64 Allah ya ce ma iblis wastafziz man istata'ta minhum bi sautika na ba ka iko ka rikitar da wanda duk zaka iya ta muryarka saboda ka muryar iblis tana rikitar da ɗan adam sai wanda Allah ya kare shi shi sa galibin malamin tafsiri suke cewa muryar iblis ai shine waka muryar iblis shine kiɗa da waka da wuya kaga mutum ya tsira in ba wanda Allah ya tsira da shi ba shi sa Allah ya ce manistata'ata minhu na baka iko ka rikitar da hankalin duk wanda zaka iya rikitarwa da sautinka kaga ta saukin shedan Allah ya bashi iko kuma yace manista qa'ata wanda za ka iya kaga kenan kudurarsa duk abin da bai fi ƙarfin iblis ba to fa wannan abin saboda ka sa saboda girman ikon da Allah ya ba iblis shi yasa hatta annabawa baya rage musu billahi lafi har manzannin Allah baya rage musu hatta annabi Muhammad da sau nawa annabi yana sallah shi dan zai zo ya ta kokarin sai ya bata sallah a'udhu billahi ya ki tafiya a'udhu billahi karo uku na hudu manzo Allah ya danko shi kaga kenan tunda yayi zikirin bai gudu ba manzo Allah sai ya sa hannu ya makure shi kuma sai da ya ci karfin sa sai da yawunsa yana zuba hannun manzon Allah wa kaga wanda har zai iya tunkarin Annabi Muhammad da nufin zai batar da shi to kai kuma wa anda ana magana wa ke shake da safi irin ku to Allah ya ce wasta man istata min bi sautika na baka iko ka rikitar da duk wanda zaka iya da muryarka don haka yasa kake ganin waka tana rikitar da mutane za ga mutum shekararsa ta kai dari da an sa da sai ga ya fara dangaji me yasa saboda Allah ya ce ka rikitar don haka waka na rikitar da hankalin mutane ce duk wata waka zan tuba amma banda guda daya mai wannan ne ta iblis mai hallaka ka to wannan shine abin da Abdullahi bin Abbas yake cewa Abdullahi bin Abbas da tabi'ai mafi yawan malaman tafsiri sun ce sautin shedan mafi karfi shine waka to kuma ba wai wakar ce. malamai suka ce duk wanda zai kira ka zuwa ga sabon Allah to ya shiga karkashin ikon nan na farko da Allah ya ba ma Iblis kaga abokinka ai yana kiranka zuwa ga sabon Allah saboda ka akwai wanda abu abokinsa abin da ya hada shi da shi kawai shine rika nemo mar kaga kenan muryarsa ta kiran sabo ne shine Abdullah bin Abbas yace kullu da'in ila ma'siyati Allah fa huwa min jundi iblis duk wanda zai kira zuwa ga sabon Allah yana cikin rundunar iblis wanda Allah ya ba su iko saboda ka in jaraba ta kama mutum sai ka ga ya kasa barin zina saboda me Allah ya riga ya mai da wannan abokin kunsan ya zama makalalle ga mutum ba zai iya rabuwa da shi ba Allah ya ce mai iblis wa ajli alaihim bi khaylika wa rajlika na baka damar ka kai wa mutane hari da sojojin ƙasa da na dawakai saboda ka dan yana da sojojin kasa, yana da waɗanda suna kan dawakai Allah ya ce na baka iko ka kai wa mutane hari wa sharikum fil amwali wal auladi na baka ikon kai tarayya da mutane ta dukiya da ƴaƴansu sai Allah ya ce wa idhum kuma na baka damar ka musu alƙawari saboda ka za ga dan adam ta hanyar alƙawari ya halaka ransa me alƙawarin za ga mutum ya zo yana tunanin kai ya kamata a ce ina hawa babban mota irin wannan babban gida kaga gudi ya shigo shedan yake samar alƙawari to ya za a yi a samu to ai baka da hanyar samu bari abu na a samu kudin shikenan halaka ta zo halaka ta zo shi sa alƙawarin shedan yana zama halaka ga dan adam bai ma more shi ba sai Allah ya ce wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa gurura babu abinda shedan yake musu alƙawari face rudu Ta abinda malaman tafsiri suka tabbatar kullu ma a ash fihi duk abinda kaga an yi wa shaiɗan biyayya min malin in ma dukiya ko ta aboki ko wata hanya wa usiya Allah fihi faqad sharaka fa'ila zalika fihi iblis duk abinda kaga akwai sabon Allah a ciki ta ayyukanka to shaytan yana tarayya da kai saboda haka shaiɗan kamfani yake da mu kamfani guda ne in za dai kawai in ka duba kaga babu shaidanci a tafiyar ku to shaidan bai da hannu a ciki shi domin me Allah yake sharikum fil amwal na baka damar kai tarayya da su ta dukiyar su don haka zaka ga mutum hanyar samu dukiyar sa din akwai haram ya kasa bari kuma ya sani ya sani amma ba zai iya bari ba duk wannan yana daga cikin ikon da Allah ya ba ma iblis to abu na biyu da Allah ya ba ma iblis irin wannan iko mai karfi sai ya mana rahama rahaman da ya mana na ɗaya ya zamanto shaidan gaba ɗaya duk ikon da Allah ya bashi sai Allah ya sa ikon bashi da ƙarfi wannan ya faɗa mana a suratul nisa'i aya ta 76 inna kayda shaytani kana ma makircin shaidan yana da rauni wannan taimakon Allah ne saboda ka duk dabarar da shaidan zai yi wallahi makircinsa sa bai da karfi Allah ya riga ya rauna raunana shi saboda haka shedan har ya gama iyakar abin da zai yi kira ka amma ba zai iya sa hannu ya tilasta ka akan wani abu ba zai iya ba wannan sai ya taimaka mana wajen hanyoyin fada da shedan nan ma Allah bai bari ba sai da ya bayyana mana a cikin alkur'ani ya gaya mana ya ba ma iblis iko mai karfi ya gaya mana cewa ikon da ya ba ma iblis ɗin. duk da cewar iko ne mai ƙarfi amma Allah ya ƙara rauninsa saboda ka duk ɗan adam da ya tashi faɗa da iblis zai iya cin nasara shi sa aka ce yana da rauni to hanyoyin da Allah ya karantar da mu hanya ta farko da za mu iya maganin shaidan shine imani da biyayya ga Allah da manzon Allah da kuma dogaro ga Allah ka yi imani da Allah saboda kafiri bai iya faɗa da shaidan me matakin farko na kafin ka yi nasara a kan idan ma za ka yi faɗa da shi matakin farko shine ka yi imani da Allah saboda ka mumini ne kaɗai yake iya cin nasara akan kan na biyu ba biyayya ga Allah ai abin da ya bambanta mumini da fasiki kenan shi fasiki ya yarda akwai Allah amma baya bin Allah to kaga kenan yana bin shaidan idan kana son ka samu tsira daga tarkon shedan bayan imani ka zama mai biyayya ga Allah da manzon Allah Sau da ka zo abinda Allah ya ce a yi ka yi ƙoƙarin yi sai dai inda ƙarfin ka yi gaza abinda Allah ya ce a bari ka yi ƙoƙarin bari fattakullaha mastafatun haka Allah ya ce ku dinga kiyaye Allah gwargwadon iyawanku na ukun su ne tawakkali ga Allah domin duk wata dabara da kake ganin za ka iya yi ka fi ƙarfin shaiɗan. ba ka da ita saboda shedan ya fi ka dabara duk hikimar da kake gani tana da ita shedan ya fi ka saboda ka kamar da al'amarinka ga Allah kur wanda ya yi imani da Allah ya yi biyayya ga Allah ya yi tawakkali ga Allah billahi lazimu zai rabu da duniya lafiya ya Allah ka samu dace domin tun a ranan farko da Allah ya ba ma iblis wannan damar sai da ya masa inna ibadi laisa laka alaihim sultan bayina idan an ce bayina masu bauta na ba wai don kayi imani shi ne ka zama bawan Allah ba ibadi yana nuna waɗanda ke mai suke bautar Allah so kaga kenan suna biyayya ga Allah ba za a ce makafiri bawan Allah ba saboda ka dole a samu imani a samu biyayya kuma in ka dubi abin da ya kawo bayani a ƙarshen ayan ya ce wakafa bi rabbika wakila Allah mahaliccinka ya isa a bar masa aiki ya isa a bar mar aiki kaga abin da yake nema a gurinka ka yi imani da shi kamar biyayya ka bar mar al'amarin iblis zai maka maganinka. ka shi ne tawakkali shi yasa a ƙarshen ayan ya ce wakafa bi rabbika wakila to abin da ake nufi Allah zai baka tsaro ta yadda wannan iblis din ba zai samu damar iko a kanka ba sannan in ka dubi suratul nahl sai Allah ya dunkula waɗannan sharuɗa guda uku din a wuri guda aya ta 99 nan ma Allah yake innahu laysa lahu sultanun ala allazina amanu na dai kenan wa ala rabbihim yatawakkalun ka gani ko yace in laysa lahu sultanun shaydan ba zai taba samun iko ba Allah zina amina ga waɗanda suke da imani in ka ga shedan ya samu iko a kanka to ba ka da imani a lokacin saboda yi samu zan Allah yake cewa mazinaci ba zai yi zina ba alhali akwai imani a tare da shi domin imanin ba zai bari ya yi zina ba farawo ba zai sata ba alhali akwai imanin a tare da shi ai idan mutum yana da imani shedan bai samun iko a kansa sai Allah ya sharadi na biyu wa ala rabbihim yatawakkalun waɗanda suke dogaro ga Allah mahaliccinsu sai ya bayyana mana su waye shedan yake samun iko a kansu inna ma sulfanuhu alallazina yatawallawnahu ikon shedan yana samuwa ne ga waɗanda suke jibintarsa wallazina hum bihi mushrikuna waɗanda suke shirka da Allah tabaraka saboda haka kaga alqur'ani ya nuna mana mu yi tawakkali ga Allah farko mu yi imani idan mun yi imani mu bi umarnin Allah da na manzon Allah saura kuma ba mu bar ma Allah bar ma Allah aiki shine tawakkali baka bar ma Allah aiki shine tawakkali kuma da zaka dawo ga hadisi Annabi Muhammad wallahi haka zaka taras abinda Annabi yake ta karantar da mu ba za mu iya cin karfin shedan ba sai ta waɗannan hanyoyi guda uku don haka zaka ga Annabi yana ta karantar da mu tawakkali don tawakkali shine mafi karfin abin da yake raba mutum da iblis na daya hadisin abu huraira ina so in bada misalai wanda duka waɗannan misalai mun san su amma mai yiwa ba mu taɓa alaƙanta su da garkuwan da Allah ya ba mu game da iblis ba manzo Allah yake eh, abu huraira yake annabi annahu kana idza kharaja min baitihi shi kansa annabi Muhammad idan zai bar gida idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai bar gida ga abin da yake cewa bismillah at-tukulanu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah to kaga an samu tawakkali at-tukulanu ala Allah ko da dai hadisin yana da rauni akwai malaman da sun nuna yana da rauni yana ba'iful jami'i sagir hadisin 4380 akwai riwaya da ta zo tana ba'ifu sunan ibn majah hadisin 780 bismillah la haula wala quwwata illa billah at-tuqlanu ala Allah kaga annabi ce da sunan Allah babu dabara babu karfi wanda ke iya amfanar bawa sai dai taimakon Allah kul saboda aka sai manzo Allah ya ce at-tuqlanu ala Allah dogaro na tana ga Allah to kaga wannan ya nuna cewar domin rayuwar dan adam dama biyu ne ko dai ka shiga ko ka fita ko ba haka bane to idan zaka fita tawakkalin ka ga Allah dama an fi tsammanin a wajen ne zaka haɗu da shedan ba gidan ba to kafin ka bisa suka ce na bar ma Allah aikin dabara na na san ba za ka iya ba la haula wala quwwata illa billah atqulanu ala Allah kaga fitan ka har ka dawo kana neman garkuwan Allah shi yasa Allah ya ce innahu laysa lahu sultanun alal ladina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun wannan riwayar na akwai matar manzon Allah ummu salama wanda ita ma akwai hadisin da ta ruwaito hadisin ta ingantacce ne ta ce ma kharajan nabiyyu min baiti qattu annabi bai taba fita daga gidana ba sam illa rafa'a qarfahu ila sama face sai annabi ya ɗaga ido ya kalli sama shi yasa ake cewa babu laifi don ka ɗaga ido a lokacin addu'a in dai ba a sallah ne, sai dai a daga hannuwa kawai annabi zai ɗaga ido ya kalli sama idan ya kalli sama sai ya ce Allahumma a'udhu bika an adilla aw udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala ay yujhala alayya wannan riwaya guda ce wanda wannan addu'a ce kudu wannan riwayar al Abu Dawud to akwai riwaya ta al-Imam wannan riwaya ta ita ce ta fito da abin da muke son faɗa ummu salama ta ce inna nabiya kana idza kharaja min baitihi idan annabi ya fita daga gidan gidanta sai ya ce bismillah tawakkaltu ala Allah to sannan sai kawo wancan addu'a na baya wanda aka kawo ta riwayar al-Imam Abu Dawud Allahumma inna na'udhu bika mimakon inni inna na'udhu bika an nazilla aw nadilla aw nazlima aw nuzlama aw najhala aw yujhala alaina wannan riwaya tana sahihu Tirmidhi hadisi 3427 wannan ya inganta abin da za mu lura wata kalma annabi ya fara faɗa lokacin da zai bar gida ta ce zai ce bismillah tawakkaltu alallah kaga kenan babban abin da annabi yake neman tsari da zai bar gidansa shine eh, eh, eh, wato tarkon shaidan tarkon shaidan saboda wancan magana ta Allah na hulaita lahu sultanun Allah ladina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun akwai riwaya da ta zo kuma har yanzu hadisin wannan riwaya tana sahihun nasa'i da riwayar al-imamu tirmidhi da al-imamu nasa'i uh, annabi yana cewa bismillah tawakkaltu ala Allah اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل alaina!" tunda yana da bambanci da wancan riwayar Imam Tirmidhi saboda babu kalmar nazilla aw nuzalla ta riwayar al-imam nasa'i hadisin yana sahihun nasa'i hadisin 2486 to wannan sai ya tabbatar mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya karfafa abin da yazo a cikin al alqur'ani ta hadisin ummu salama sannan na uku hadisin anas bin malik annabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min baitihi idan zai fita daga gidansa in ji anas sai manzo Allah ya ce bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah kaga wancan riwaya da muka fara kawo ta mai rauni in eh, sai aka samu riwaya ingantacciya da ta mai gurbin gurbinta saboda aka sa muka karanta wancan don hadisin yana sahihu tarjih hadisi na biyar. babu mutumin da yake buƙatar waɗannan zikirori kamar mutum biyu kamar ɗan kasuwa da matafi kamar attajiri wanda zai fita zuwa nema to babu wanda ke buƙatar irin wannan zikiri kamar shi saboda me lokacin da ka fita nema har ka dawo shedan bai samu riba cikin aikinka ba idan an ce matafi yana buƙatar kariyar Allah yana buƙatar garkuwa na Allah game da tarkon shedan saboda tafiya tana da haɗurra masu ɗimbin yawa hadisin kuma yana sahihu targhib hadisi na dubu da shida biyar. kuma an samu riwayar Abu Sa'id al-Khudri wanda yake cewa annabi ya ce idza faraja ar-rajul idan mutum zai fita daga gida min baitihi idan yace bismillah qala al-malaku malaika nan take zai ce ku fita kai kam ka samu ka samu kariya da ka ce bismillah sai mala'ika ya ce kai kan ka samu kariya mala'ika zai faɗi wannan kamar misali a hadisin anas ya zo da wannan wanda shi ma ya inganta fa yuqalu lahu hasbuka da zaran ka ce bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah za a ce an yi sar maka kad kufita wa hudita wa wuqita kaga abu uku kenan na daya za a isar maka duk tarkon shedan na biyu za a shiryar da kai har ka dawo gida na uku za ka samu tsaron Allah wuƙita za ka samu tsaron Allah saboda ka idan ma mutum ya fita yana tafiya in ji annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga wani aljani wanda ya kokarin ya ya batar da shi sai wani aljanin ya same shi zai ce mar kai falaka bi rajulin qad kufiya kai kana ɓata lokacinka ya za a yi kai ƙoƙarin batar da mutumin da ya riga ya samu kariya kaga su ya su shaidanun ma suna nasiha ga wanda ya yi zikirin Allah kafin ya bar gida idan ma wani aljani yana ƙoƙarin batar da mutum to wani aljani zai zo ya ce masa ba za ka iya ba to wannan albarkan dogaro ga Allah tabaraka wata'ala kenan wannan kuma ya zo ta hadisi Abu Sa'id al-Khudri da Abu Hurairah أن الرجل إذا خرج من بيته كان معه ملكان lokacin da ka bar gida dama ta akwai mala'iku guda biyu a tare da kai a mala'iku da suke rubuta ayyuka muwakkala da bihi fai za ka da sau da ka ka ce bismillah waɗannan mala'iku da suke rubuta aikin za su ce hudita ka samu shiryar Allah fai za idan ce la haula wa la quwwata illa billah za su ce to an tsare ka saboda dama duk mutumin da ya yarda dabararsa ba za ta mar ba ƙarfinsa ba zai mar ba to Allah sai ya ɗauki nauyin shi idan mutum yake tawakkaltu ala Allah kan sai ce ku fita nan kuma duk buƙatar ka Allah ya isar duk buƙatar ka Allah ya isar wannan riwaya tana da rauni amma ta dace da hadisin Jabir bin Abdullah wanda shine mutum na biyar yake cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa albarkan bismillah don ka bar ma sauran kaga abubuwa guda uku waɗanda su ne suka fi yawa zuwa a cikin hadisin manzon Allah bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah waɗannan kalmomi guda uku su ne zaka samu su a ruwayoyin da aka samu na hadisai daga sahabban annabi Muhammad to bismillah din nan yana gaban kowanne saboda ka yadda kaga sun zo a jere to hadisin Jabir shi zo da bayanin su saboda bismillahi kuro albarkan da Allah ya sa a cikin shi banda Allah babu wanda ya san yawan shi misali Jabir yace idza da kalar rajul baita idan ka shigo gida fa zakara Allah azza wa jalla inda dukuli ka shigo kofar sai ka ce bismillah wa inda ta'amihi idan ka shiga gidan sai aka kawo ma abinci da ka ci sai ka ce bismillah to idan shaitan ya zo yana bin titi titi saboda kowace rana shaitan yana bin unguwanninmu gida-gida yana duba gidan da zai kusa haka manzon Allah ya tabbatar saboda haka idan shaitan ya zo unguwan dama yaransa shaitanu suna bayan shi sai sai ta kunga wannan gidan za su ce mun gani ce mu bi talakun wala a sha'a kar ma ku yi tsammanin za ku iya kwana a gidan nan kar ma ku yi tsammanin za ku samu abinci a gidan nan saboda me saboda abu biyu kurum in ji manzon Allah ka ce bismillah za ka shiga ka ce bismillah za ka ci abinci wannan lokuta guda biyu sai annabi ya ce wa idza dakala amma da mai gida zai shigo gida falam yadhkurillaha inda dukulihi da zai shiga gidan da ce bismillah ba saboda tsabar girman kai a gidana ne sai na yi bismillah to shaidan yana son haka bai ce bismillah ba a shaidan zai ce to a daraktu mulmabi ta kun samu wurin kwana wa illam yadhkuri Allah inda ta'amihi lokacin da aka kawo mara abinci bai ce bismillah ba shaidan zai ce ma yaransa a daraktu mulmabi ta wal asha'a abubuwa biyu dai sun samu dama muna neman wurin kwana da abinci to ga gida kuma ga abinci ku shiga kawai kaga idan aka ce shedan ta kwana da shedan a gida da shi da yaransa ai tajin da zai muku ke dai Allah wannan riwaya tana sahihu muslim babu adabi ta'ami wa sharab hadisi na 2018 wato abinda ma yake gwada maka albarkan bismillah koro shine wanda al-Imam Bukhari ya mana ishara da shi al-Imam Bukhari wato sai babi babin shine babu tasmiyati ala kulli halin wato wannan babi muna karantar da musulmai su rika yin bismillah a kowane hali a tasmiya na su rika kiran sunan Allah domin a tasmiya shine kace bismillah to shine al-Imam Bukhari yace a kowane hali kaga shi abin da yake cewa karka yarda a samu halin da ba za ka kira sunan Allah ba sai ya ce wa inda wiqa'i kai har lokacin jima'i karka yadda daga tara da iyalinka ba kai bismillah ba sunan babin kenan sai kawo hadisin 141 ya kawo hadisin a wurare daban-daban a littafin sahih bukhari kuma zaka gani a sahih muslim al-imam muslim ya mishi babi babu ma yusahabu an yaqula fu indal jima' mustahabi abinda ake son ka faɗa kafin ka tara da iyali sai kawo hadisin 434 wato kalmar da aka fi so ka faɗa ita ce bismillah lokacin jima'i saboda haka yasa al-Imam musamman yayi babi kai. to shi kuma Alhasis al-Aini mai sharhin Sahih Bukhari wato Umdatul Qari kenan yana mujallal na biyu shafi na 266 yace abinda alimanu imam Bukhari yake karantar da mu lamma na halul wuqu wuƙo'i abba da halin min zikirin lahi ta'ala wani lokaci ne ya kamata a ce mutum ya fi nisantar zikirin Allah malaman suna suka ce lokacin jima'i bai kamata mutum ya ringa azkar ba bai kamata ba saboda babu abin da ya nuna yin hakan ya dace da sunnar manzon Allah duk da um, babu abin da ya nuna haka saboda me abu ne wanda ake son rufa asirin shi tunda ana son rufa asirin sa kaga ba a son sauti don haka sa malamai gaba ɗaya sun ce a lokacin jima'i ba daidai bane mutum ya zama to yana zikirin Allah wannan duka malaman sunna sun a kai. wa ma zalika tusannu tasmiya fi. amma duk da haka kafin a fara jima'in ya kamata a ce bismillah kaga idan ka ce bismillah an gama sai kai shiru yace yustafadu min babil aula idan har an yadda za ka yi bismillahi kafin jima'i annahu idza shara'a fi halatil jima' wa hiya mimma umira fihi bisamti fa ghayruhu aula ai kenan a wani yanayi wanda ba na jima'i ba ya fi cewa a ce mutum yana fikirin Allah wannan dalilin yasa al-Imam Bukhari yace a kira sunan Allah a kowane hali sai ce hatta lokacin jima'i a kira sunan Allah saboda yana da albarka saboda abinda annabi Muhammad ya faɗa manzon Allah ya ce idan har ka ce bismillah kai addu'ar da ya karantar to ko da Allah zai ba ku haihuwa dan kalmar da manzon Allah ya faɗa law anna ahadakum idza ata ahlahu da dai a ce dayan ku lokacin da zai tara da matarsa sai ya ce bismillah Allahumma jannibna shaytana ya Allah ka nisantar da shaytan gare mu wa jannibi shaytana mimma razaqtana ko ko wa jannibi shaytana ma razaqtana ka nisantar da shaytan daga abinda da ka azurta mu sai manzo Allah yake fa qaddara bainakuma waladun idan Allah ya ƙaddara aka samu haihuwa a tsakanin su lam yadurruhu shaytanun abadan manzo Allah yake har abada shaytan ba zai cutar da wannan yaron ba Abin da ake nufi da ba zai cutar da shi ba ba zai iya hallaka shi ba amma zai iya samun farko na shaidan yana fadawa tunda ba annabin Allah bane amma abin da annabi yake tabbatarwa shaidan ba zai ci galaba akan wannan yaron ba me albarkan da aka samu saboda bismillah da addu'ar manzon Allah sai abu na hudu daga cikin hanyoyin da Allah tabaraka wa ta'ala ya karantar da mu idan muna son mu samu garkuwa game da shaidan shine mulazamatul azkari lizimci zikiri kowane iri karka dauka wai kai bismillah a'la kowane irin zikiri ka lizimce shi to wannan shine mafi karfin makami wannan shine mafi karfin makami saboda bayan kayi imani da Allah sai kai biyayya ga Allah kai tawakkali ga Allah to babu abin da ke tabbatar da gaskiyan waɗancan sai yawaita zikirin Allahnka idan kana yawan zikirin Allah to waɗancan sun inganta idan ba ka yawan zikirin Allah to waɗancan sun inganta ba to wannan shine abin da wannan ayar take karantar da mu wa man ya'shu an zikirir rahman kaga ba wai nau'in zikiri guda bane zikirin Allah gaba daya duk mutumin da ya makanta baya zikirin Allah nuqayyid lishaytana to zamu makalamar wani shaytani akwai hadisin al ash'ari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake fassara mana inna nabiyallahi qala annabi muhammad yace al abdu la yuhridu nafsahu min ash-shaytan shi bawa baya iya tsara kansa game da shaytan manzo Allah yace illa bi zikrillahi sai fa in ya rike zikirin Allah to kaga kenan da tawakkalinka da sauransu duka sun ta'allaka da kai kanka yawan zikirin da kake ma Allah wannan hadisin yana sahihu Tirmidhi hadisi na 2863 kuma babu shakka hujjojin wannan magana tana da yawan gaske hujjojin suna da yawa cewa zikirin Allah shine kadai garkuwan dan adam game da shedan zikirin Allah ka daina ma tunanin za ka iya samun tsaro za ka iya samun kariya game da aljani fiye da riko da zikirin Allah ba za ka taba samu ba don haka ibn al-qayyim jawziya a littafin madarij salikin yana juz'i na biyu shafin 424 yace ai abin da yasa kenan aksarun nasi alladhina tamassuhum ash-shayatin in ka dubi duniya mafi yawan mutanen da aljanu ke bugewa kaji an ce maka aljani ya shafi wani kum ahlul gafla ibn al-qayyim jaziya yake gafalallu ne akasari bai ce duka ba ba ce duka ba saboda akwai bayan Allah da Allah yake musu jarabawa kamar misali annabi Ayyo wanda ke cewa shedan ya ya taba shi da cuta kaga annabin Allah ne amma saboda shedan ya taba shi da cuta ba za a ce ai saboda sakatin sa bane ibn al-qayyim jaziya yake mafi yawa akasari idan ka ji an ce shaitan ko aljani ya buge wani ko ya shiga jikin wani to ka tabbata ahlul gafla ga falallu ne alladina lam yatahassanu bil awrad wal azkar waɗanda ba sa tsare jikunan su da wurdi da kuma zikirin Allah tabaraka wa ta'ala idan an ce wurdi shine zikirin da ake yin sa ko da yaushe wato zikirin da zaka rika yin sa duk safiya da zikirin da zaka rika yin sa duk yamma da zikirin da za ka rika yin sa duk kwanciya wannan su ake kira al'auradu bai kamata musulmi ya basu ba ba ka da wata garku da ta wuce wannan a rayuwarka shi sa yace lam yatahassanu idan kana neman tsaro ne ma rayuwarka to wallahi babu tsaron da ya wuce riko da zikirin Allah fa innahu yace dan kuwa la yuhrizu nafsahu min aduwwihi musulmi ba zai iya tsare ransa daga makiyinsa iblis ba illa bi zikiri sai ta zikirin Allah wala yadkhulu alaihi aladu illa min babil ghafla inda wani zai tambaye ka ya aka yi aljani ya shiga jikin wani yace ka bada amsa lokacin da ya gafalta shedan yana dakon ya ga lokacin da baka damu da zikiri ba wuf sai ya shige amma in kana zikiri to kana samun garkuwa daga Allah fa innahu la yuhrizu nafsahu min aduhi illa bi zikrillah ta'ala yace fa huwa yarsuduhu shi shedan ko da yaushe jiran ka yake saboda ka kai ne kake da aiki shi shedan bai da aiki yana nan yana jira wani min wani sakan ne za a samu kayi sakaci baka yi zikiri ba wuf sai ya fada yace idza gafala wa saba alaihi wafta rasahu da zaran ka gafalta sai shaidan ya zabura a kanka saboda ka sai fada zuciya ka sai rike ta to wannan ma yana daga cikin bayanin da bin bazu ya kawo yana majmu'u fatawa wa maqalatihi a mujallal 11 shafin 209 ibn al-qayyim yace fa kullu man a'raba min ubudiyyati llahi wa ta'atihi ai kamar yadda Allah ya faɗa wannan aya ne man ya'ashu an zikirin rahmani saboda ka duk wanda ya kauda kai game da bautar Allah wa ta'atihi ya kima Allah biyayya wa mahabbati ya ƙi nuna soyayyarsa ga Allah buliya to jarabawa da Allah zai marke nan bi ubudiyatil makhluqi tunda ka ƙi bautar Allah sai ya ka koma bautar halitta wa mahabbati tunda ka ƙi son Allah sai Allah ya maka azaba da son halitta wa khidmati tunda ka ƙi bautar Allah sai Allah ya sa ka dinga hidima ga wani Allah don haka zaka ga rayuwar mutum gaba ɗaya ya koma bautar dukiya ga za a yi gyara ta babu rana ba dare ba shi da lokaci na Allah sam to a maimakon hidimar Allah tunda ya ƙi yi ne sai Allah ya mai da shi hidimar dukiya kawai babu shakka hidimar dukiya ibada ce amma idan an yi ta daidai kima ba ta raba mutum da Allah subhanahu wa ta'ala ba to ne sai ibnu qayyim da yake nuna mana hadarin wato in Allah in zikirin Allah tabaraka wa ta'ala domin idan ka ki zikirin Allah to abinda Allah yake maka azaba da shi kenan tunda baka son Allah sai Allah ya hada ka da wata mace wanda ka ringa son ta kai tabautanta yi mata hidiman da ba za ka yi wa matar aure ba saboda ka ki bin Allah sai Allah ya maka azaba da abinda kake so to kamar a littafin alwabil sayyid yana shafi na 142 nan ma yana mana gargadi game da hadarin zuciya yace fil qalbi kasuwa ya kamata mu sani ita zuciya takan kekashe Allah ka tsare mu wato zuciya da kake gani tana bushewa ba ko da yaushe ne take da laushi ba zuciya takan bushe sai yace kuma idan ta bushe la yuzibuha illa zikrullahi ta'ala babu abin da yake narkar da zuciyan babu abin da yake sa zuciyar ta yi laushi sai zikirin Allah kawai sai ce fayan bage lil abdi saboda haka ya kamata ga dan adam an yi dawi kaswata kalbihi bi zikrillahi ta'ala da zaran ka ji zuciyar ka alamar tana bushewa me alamar bushewar zuciya saboda zaka ga kana kin Allah yau da gobe da mutum yakan gane da can ni mutum ne mai kokarin ibada yanzu ba da shi duk sa'ilin da ka ga ayyukan kwarai sun ragu to kaga kenan mutum ya nisanci Allah alamar zuciyarsa ta fara bushewa to wannan yana daga cikin bayanin al-Hasan al-Basri wanda wani yake mar tambaya yana daga cikin abin da Ibn al-Qayyim Jawziya ya kawo a littafin al-Wabil saboda ya karantar da mu falala da kuma albarkan zikirin Allah yace wani mutum yace ma al-Hasan al-Basri ya Aba Sa'id ashku ilayka qaswata qalbi ya kai baban sa'idu ina ko ka bushewar zuciya ta gare ka kaga mutanen farko suna lura da kyau haka ya kamata karka saki jiki da zaran ka ji wani abu daban a zuciyarka ko ta ibadarka to maza ka yi kokari kai gyara amma sai mu sake shi wannan da yake mutanen farko suna da hattara sai kawai ya gane zuciyarsa tana bushewa saboda kai zo ya samu malamin da ya fi kowane malami shine alhassan basri ce masa ga damuwa ta zuciya ta na bushewa kala sai yace azibhu bizikri kanar kadda zuciyar man da zikiri kaga ga mai amsa mai sauki wanda ke nuna zikirin Allah yana narkar da zuciya yana sa zuciya ta yi laushi duk bushewar zuciya idan mutum ya koma ga zikirin Allah wallahi za ka yi mamaki yadda wannan mutumin zai samu shiryar Allah za ka yi mamaki shi ne sai ibn qayyim jawziya yake wa hadha li anna al-qalba kullama ishtaddat bihi al-ghafla saboda ita zuciya idan gafalta ya tsananta ishtaddat bihi al-qaswa sai bushewa ya ƙara tsananta fa idza zakara Allah ta'ala amma idan mutum ya zikirin Allah fa zabat tilka al-qaswa sai wannan bushewar na zuciya ya tafi sai ya narke saboda me saboda an samu maganin sa yace kama yazubu su fin nar don haka ibn qamis ya yace fa'iza, idza uzibat qaswatul qalbi bi misli zikrillah idan har za a ce zuciyar dan adam ta bushe an iya sa ta yi laushi ta dalilin zikirin Allah ce to babu shakka zikiri shifa'ul qalbi wa dawa'uhu in ana neman maganin cutar zuciya to babu shakka zikirin Allah ne wal ghaflatu in ana neman cutar zuciya ga falta ne shine mutum ya rafkanu baya ma tuna Allah sai ce shifa'uha wa dawa'uha Don haka sai Allah ya ɗauki cutar zuciya da maganin zuciya gaba ɗaya suna ƙarƙashin zikirin Allah baraka wa ta'ala to wannan shine abin da salaf suka tabbatar kamar misali al-Imam Makhul ad-Dimashqi wanda shi ma tabi'i ne yace zikrullahi shifa'un zikirin Allah magani ne ga rayuwar ɗan adam kamar yadda zikirin mutane cuta ce inda a ce za ka mai da hankali ga zikirin Allah to babu shakka sai ka samu nasara me ake nufi misali a kowace rana za ka yi zikirin Allah aƙalla sau ɗari-ɗari zikirin da ba a ƙayyade musu adadi ba subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la haula wala quwwata illa billah waɗannan dukkan su al-azkarul mutlaqa ne babu laifi don kayi babu adadi to in kana yi duk safe kana dada samar ka lafiya al'imamu makul ya ce amma idan duk safe za ka sa a siyo ma jarida ka karanta warta ɗari kaga zikirin mutane kenan. ya ce to babu shakka zuciyarka sai ta samu ibtila'i kafin ka bar duniya kuma wannan haka ne saboda wanda duk ya mai da hankali ga Allah yana samun waraka wanda ya mai da hankali ga sanin labarin dan adam to yana ruwanka ma da labarin ne na ruwanka saboda ka ka mai da hankali ga addinin Allah wanda shine shine abin da ya tabbata idan ko har za ka karanta jaridan to ya kamata zikirin kai fi karatun jarida da wannan shine bayanin al-Imam Ya yace bi dhikri yasra'u al-abdu shaytan kama ya ash Shaitanu ahlal al idan kai rike zikiri to idan aka tashi damba da kai da iblis yace iftawar ido kana ta da shi sai ce kamar yadda gafalallu idan sun tsaya damba da iblis a kiftawar ido yake ta da su Ka ga falalle bai da wuya shedan ya ka da shi amma idan mutum yana zikirin Allah ba ba zai taba yiwuwa ba zai taba yuwa mutumin da yake zikirin Allah shedan ya ka da shi ba to sannan akwai hadisi. daban-daban wanda da suna da dimbin yawa wanda ya zo da bayanin albarkan da Allah ya sanya mana game da waɗannan nau'ukan zikiri kar ka ɗauka cewar sai wani zikiri mai wahala ba mai wahala ba ne yanzu misali akwai hadisin zai bin arkan da annabi yake cewa inna hadhihi al-hushush muhtadara annabi sai da ya fara gaya masa bai kun ga ban daki kun ga salga shadda masai wurin biya wurin ba haya kenan ko manzo Allah yake kun ga wannan gurin shedanu na zuwa saboda kai yanda kake zuwa haka aljani yana zuwa yanda kake zuwa haka aljani yake zuwa to sai manzo Allah yake fa idza qala ahadukum kafin ka shiga sai ka ce bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'isi Allah ina neman tsarin ka game da mazajen aljanu da matansu wanda inda zaka ce bismillah ya wadatar me yasa saboda hadisin sayyidina Ali bin Abi Talib manzon Allah yace satru ma baina a'yunil jinni wa awrati bani adam abinda ke hana aljani ya ga al'auranka tunda annabi ya ce da mu da aljanu muna haduwa a matsayi muna haduwa a bandaki to tunda muna haduwa kaga wani zai ga al'auran wani tunda kai ba ka ganin shi kaga shi yake ganin al'auranka to sai manzon Allah yake abinda kawai yake hana aljani ya ga al'auranka idza dakala ahaduhum alkhala kafin ka shiga makewayin ka ce bismillah an gama ashe kaga shi musulmi idan ma ana neman layan bata ga shedan to musulmi yana da shi bismillahi dinnan in ka fada to iblis gaba ɗaya ba zai ganka ba duk wani shedanin da ke ban ɗakin har ka shiga har ka gama ba zai ga ka ba to ba nan kaɗai ba akwai riwaya ta Anas bin Malik wanda akwai riwaya ta zo tana irwa galil hadisi na 50 wanda manzon Allah yake cewa idza wada'u thiyabahum duk sa'ilin da za ka cire tufafi ka ce bismillah to a gida ko a daji ko a banɗaki aljani ba zai iya ganin ka ba kaga kenan ba zai ka ba bare ya iya shiganka bare ya cutar da kai to san haka annabi eh, Jabir yake cewa idan da kanta ala ahlika wannan ya gwada mana albarkan eh, tasmiya Shi ne kiran sunan Allah baraka wa ta'ala duk sa'ilin da zamu shiga gida duk sa'ilin da zamu aikata wani abu ko da ba ka rike nau'ukan zikirin nan ba yana da kyau ka kiyaye bismillahi kamar inda limamun imam ya yi babi muke cewa limamun buhari ya ce fi jami'i a ahwalihi karka yadda rayuwarka gaba daya a rasa bismillah karka yadda don wannan kalmar tana da albarka mai yawan gaske to Allah ya faɗa mana saboda ka in za ka shiga gida ga sallama da za ka yi kuma wannan ma ya dace da aya ta 61 ta suratul nur fa idza dafaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah kaji abinda Allah yake idan za ku shiga gida ku yi sallama ku yi makawunan ku sallama wannan gaisuwa ce daga wurin Allah mubarakatan tayyiba gaisuwa ce mai albarka gaisuwa ce kyakkyawa Kazali yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum ta'qilun kamar haka Allah yake bayyana muku ayoyinsa saboda ana fatan ku zama masu hankula Allah ka sa mu iya hankali don haka eh, ka'ida ne don mutumin da yayi sallama zai shiga gida akwai albarka na musamman da Allah yake mar saboda wannan ayar idza kaltun buyutan fasallimu ala anfusikum sai Allah yake tahiyyatan min indillahi mubaraka ba. akwai hadisin Jabir dan Abu Umama al wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane uku Allah ya dauki nauyin Allah ya dauke nauyi daukan nauyin da yayi ba minun Allah in asharu zika wa kufiya idan kai idan ka rayu a duniya Allah ya alkawari sai ya baka arziki Allah ya yi alkawari sai ya baka kariya mutane uku in dai kana cikinsu Allah ya yi alkawari in ka samu tsawon rai to zai baka arziki kuma zai baka kariya wa in mata idan ko ka mutu Allah ya maka wani alkawarin adkhalahul janna zai shigar da kai gidan aljanna ka duba garaɓasa to su waye mutane uku din nan na daya sai manzon Allah ya ce man dakala baitahu fa sallama gidansa ne ya zo shiga gidansa amma sai ce assalamu alaikum gidan shi ne amma da ya zo shiga sai da ya sallama manzan Allah yake fa huwa zaminun Allah yana cikin waɗanda Allah ya ɗauki nauyinsu don mutumin da zai sallama in zai shiga gida to kaga ba ma wai shiga da fita kudun ba a wannan hadisin abinda manzan Allah yake kulluhun zaminun ala Allah in asha ruzika wa kufiya in mutum ya rayu to tsawon rayuwarsa Allah zai ba shi arziki ba zai samu kunci ba sannan tsawon rayuwarsa wannan mutumin Allah zai isar ma damuwar shi saboda ka Allah zai rika biyan bukatan ka zai rika baga kariya mutum na farko shine annabi ya faɗa wanda zai yi sallama idan zai shiga gida na biyu wa man kharaja ila masjidi idan mutum ya fito daga gidansa kawai ba inda ya dosa sai dai masallaci ba kasuwa za shi ba zai je ne a yi sallah da shi wannan shi ne mutum na biyu wanda ya samu kariyar Allah da alkawarin Allah zai ba shi arziki maza Allah ce fahuwa baminun Allah, sai mutum na uku shi ne wanda aka tafi yaƙi da shi kharaja fi sabilillah duk mutumin da aka fita za a tafi yaƙi da shi kaga ya tafi yaƙi ne a hanyar Allah fahuwa baminun Allah, to waɗannan su ne mutane uku waɗanda Allah ya yi alkawari ya ɗauki nauyin al'amuransu kuma hadisin yana sahihu targi hadisin 321 Allah ka samu dace da wannan dama ta zikirin kako da yaushe karanta ya ta gaba afa ma kana fi dhalalin mubin sai Allah madaukaki yake tambayar annabi Muhammad salawatullahi wa salamuhu alaihi Allah ya ce mar ai kaga magana da aka fara magana ce akan wanda yayi makantar da gangan ya daina zikirin Allah ko wa man yashu an zikirin rahmani wanda yayi makantar da gangan yake zikirin Allah za mu hada shi da shedan Allah ya magana wannan shaidan ba zai rabu da shi ba sai ta kai ga makomarsa da makoman shaidanin duka wuta ne sai ne sai Allah ya ma annabi magana game da wannan mutumin mutumin da ke nan ya rabu da zikirin Allah har Allah ya jarabce shi da makantar zuciya shi ne sai Allah ya ce afa anta tusmi'u suma kana ganin zaka iya jiyar da wannan wa'azi kana tsammanin wa'azinka zai iya sa ya yi tasiri ma wannan mutumin asumma wanda ya zamanto kurma ne auta hadil umya ko za ka iya shiryar da wancan makaho wa man kana fi dalalin mubin wanda ya tabbata yana cikin bata mabayyaniya kaga kenan ya nuna cewa akwai mutanen da ko manzon Allah ba zai iya shiryar da su ba duk irin wa'azin Annabi Muhammad ba zai iya ba zai iya sa su ji wannan wa'azin ba Allah ka tare mu me yace a gaba فإما نذهبن بك فإما sabon بك فإنا منهم منتقمون mun tafi da kai ya kai Muhammad to wannan kaga ana magana ne da annabi game da kafiran maka saboda ana ta gwagwarmaya mutanen maka suna ta cutarwa ga manzon Allah da musulmai shi ne Allah yake rarrashin annabi Muhammad ya kai Muhammadu in ma mun tafi da kai to wannan kalmar ta zo da dan sauki me ake nufi da nasaban nabika mun tafi da kai musamalun litawafi asali Allah yana nufi in mun dauki ranka in mun dauki ranka Allah ya sa ajalin annabi ya zo ba a riga an hallaka mutanen makka ba sai Allah ya ce fa inna minhum muntakimuna mu masu ukuba ne gare su wato ko kana da rai ko ba ka da rai sai mun yi ukuba ga mutanen garin nan to kaga wannan alƙawarin Allah ne fa in ma nasaban nabika fa inna minhum muntaqimun alƙawari ne amma anan kaga Allah bai ce in mun kashe ka ba ta ina zamu gane fasarar kenan saboda akwai gurare guda biyu a alƙur'ani inda Allah ya faɗa ma annabi irin haka kaga nan yace fa in ma nasaban nabika to ya fassara a suratul ra'adi aya ta 40 wa imma nuriyannaka ba'dal ladina iduhum aw natawaffayannaka kaga ya fassara kalman kenan dan anan yace fa in imma nazhabanna bika in ma za mu tafi da kai tafiya da kai ya fassara a suratul ra'adi yace aw natawaffayannaka wato idan mun karbi ranka fa inna ma alaikal balagu iyakar aikin ka shine ka isar da sakon Allah wa alainal hisabu mu kuma aikin mu shine mu yi ma bayin mu hisabi in ka dawo suratu gafir aya ta 77 Allah ya ce ma annabi Muhammad fasbir inna wa'dallahi haqqun fa imma nuriyannaka ba'd alladhina iduhum aw natawaffayannaka sai yace fa ilaina yurja'un imma mun nuna maka azabar wato tana yi wa Allah ya mutanen maka azaba annabi yana da rai kaga zai gane ma idanunsa ko kuma Allah ya musu azaba annabi Muhammad ba shi da rai ya Allah ya karbe shi amma dai Allah ya gaya ma annabi na yi alkawari sai na yi musu azaba sai Allah ya ce Au نرينك الذي وعدناهم أو نرينك الذي مقتدرون الله يشاء نرينك الذي وعدناه ko mu nuna maka abinda muka musu alƙawarin. wato tana yiwa Allah ya nuna ma annabi alƙawarin azabar da yau mutanen makka Allah ce fa inna alaihi muqtadir mu dai masu iko ne kansu Allah yana da iko shi sai kawo kalmar al-ittidar muqtadiru Allah ya ce mu masu cikakken ikon azaba ne ga mutanen makka saboda ka iya iyakar abin da ake so da kai first time sick fastamsik billazi fastamsik billazi uhiya ilayk innaka ala siratin mustaqim sai Allah ya ce ma annabi Muhammad first time fastamsik billazi uhiya ilayka saboda ka damki abinda aka maka wahayinsa kaga ba ce ka rike ba ka damka to da ka mu riko da sunnar manzon Allah da ƙarfi Allah ka sa iya Allah ya ce ma annabi kai ka damki da aka maka wahayi sai ya ƙara tabbatar masa innaka ala siratin mustaqim kaga wannan jinjinawa ne ga manzon Allah Allah ya ce lalle kai Muhammad kana tafarki madaidaici wannan yana da yawa cikin alqur'ani yana da yawa zaka ga ana cikin magana sai Allah ya tabbatar ma annabi yana kan tafarki na kwarai to sai Allah ya ce masa me wa innahu la dhikrun laka wa liqaumik wa sawfa tus'alun Allah ya ce wa innahu la dhikrun laka kuma kaga shi alqur'ani din nan daraja ce gare ka ya kai Muhammad daraja ce gare ka kuma darajar ma ba kai kadai ba yace wa liqaumika har mutanen ka din ma kaga kenan Allah ya san gaba Allah yake gaya ma annabi Muhammad alqur'ani daraja ce gare shi mutanen makka din ma yan uwansa alqur'ani daraja ce gare su sai ce wa sawfa tusaluna kuma sai ma an muku tambaya kan wannan ni'imar alkiyama saboda babban ni'ima ce yanzu idan aka ce ana son a san kabilar manzon Allah sai ka san ina suke suna suna maka Eh, za a ce yi sai ka je to kaga wannan ba daraja ce gare su ba duk duniya ana son a ga wanda ma ya taba hada jini da manzon Allah ko da tsakaninsa da annabi an samu mutum sun kai dubu wannan mutumin sai ya samu girmamawa a wajen mutane amma kafiran masa a lokacin mun sani ba ne Allah yake ga ma annabi kace kaga qur'anin nan daraja ce gare ka kuma mutanen makka nan ma alƙur'anin daraja ce gare su har ma sai an musu tambaya a kanta a kiyama don wata ni'ima ce idan aka ce yau ƙabila kaɗai da manzon Allah ya masa babban ni'ima to kaga kenan za a tambaye ka a kiyama wata wata fa tusaluna eh, kuma in ka dubi suratul mu'minun aya ta 71 nan ma Allah ya faɗi magana kamar haka yace bal na bi zikrihim mun zo musu da abin da ya daga daraja su fahum an zikirihim mu'ridun amma sai suka kau da kai game da abin da ke daga darajar su saboda mu sani ba kaga suna fada da alqur'ani suna fada da manzon Allah ba su san cewa duniya balarabe bai taba samun daraja irin aiko annabi Muhammad ba ba sani ba yanzu inda a ce kafinan da suka yi zamani da manzon Allah za a tada su a yau wallahi sai sun yi kuka za su ce haka muka ki wannan mutumin duniya ta karɓe shi mu mun shi shi yasa Allah yake cewa bal atainahum bi zikrihim hum an zikrihim mu'ribun mun ba su abin da zai daga darajar su sai gashi kuma sun kauda kai sun kauda kai ga abin da ke daga daga darajar su in ka dubi tafsirin al-Imam Tabari yace ma'ana zalika al-Imam Tabari yace bal atainahum bi sharafihim mun zo musu da abin da ya daga darajarsu wa zalika dalili kuwa anna hadha alquran kana sharafan lahum al-imam tabari ai alqur'anin nan daraja ce ga larabawa dangin manzon Allah li'annahu nazala ala rajulin minhu saboda duniya duka inda aka ce alqur'ani waye aka saukar ma alqur'ani za ce balarabe ne a wani gari yake a makka me yaransa ƙurishawa sai zama waɗannan ƙurishawa ko suke faɗa da manzon Allah li'annahu nazala ala rajulin minhum a'rabu anhu wa kafaru bihi sun kauda kai ga manzon Allah suka kafirce masa maimakon haka maimakon Allah ya nuna wato ya la'ance su sai Allah ya ce wa innahu hula zikirun laka wa ta ga sai yake daga darajar alqur'ani ga annabi Muhammad yake daga darajar alqur'ani ga manzon Allah da kuma jama'arsa wa huwa ma zalika zikrun li rasulihi wa qaumihi wa sharafun lahu. kuma ba su kadai ba duk mutumin da ya rike alqur'ani saboda wannan kalmar kaga kamar da yake wa innahu la zikrun laka wa liqaumika a can kuma yake bal atainahum bi dhikrihim to duk mutumin da ya rike alqur'ani sai Allah ya daga shi a duniyar nan kafin a je lahira ya kamata mu san da wannan domin akwai hadisin Amir bin Wasila Nafi bin Abdul Harisi ya hadu da Sayyidina Umar bi Usfan Sayyidina Umar ya samilu ala Makka dama Sayyidina Umar ya nada shi gwamnan Makka sai gashi sun hadu a usman ga sai na umar ya hadu da shi a wani gaji. sai ya ce mar manista amalta ala ahalil wadi kai da na baka gwamnan makka wa kabar wa makka a hannunsu kafin ka zo nan kafin ka yi wannan tafiya waye kabar makka a hannunsa faƙala sai ya ce ibnu abza ibnu abza kaga ba masa haji ba ne sai na umar mai masan shi ba ya ce man ibnu abza wane ne kuma ibnu abza zaka bar maka hannun wani wai ibnu abza sai ce maulan min mawalina wani yantaccen bawa ne kaga ba ma mai yanci bane yantaccen bawa ne daga cikin mu sai na umar ce to lalle laifin ya isa istahlafta alaihim maula na baka gwamnan makka zaka bar makka ka dauko wani wai shi ibnu abza wanda ba ma sahabi bane baya ga haka bayan ba sahabi bane kuma ma yantaccen bawa ne idan aka ce yantaccen bawa ne kaga kenan akwai mutanen da ba za su girmama shi ba ya fi su daraja a cikin eh, eh, sun fi shi daraja nan take sai ya ce masa sayyidina Umar innahu qari'ul likitabillahi azza wa jalla ai makarancin alqur'ani ne ya kai amirul mu'minin ya san alqur'ani wa innahu alimun bil fara'idi bayan alkur'ani ya san farillai kaga kina ya san fiqihu sai na umar sai ce a ah, to tsaya tsaya tsaya sai na umar ke dakata amma inna nabiyakum qad qala naji annabinku ya ce na taba jin annabinku ya fada wato ba wai yana nufin banda shi ba wato yana yana nufin annabin mu gaba daya na taba jin yana cewa inna allaha yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman Allah yana daga wasu mutane ta albarkacin wannan littafin wa yadau bihi akharin kuma Allah yana kaskanta wasu mutane ta dalilin wannan littafin saboda ka mutane da yawa suna samun daukaka dan me dan alqur'ani wasu kuma Allah yana wulakanta su saboda me saboda taba alqur'ani saboda ka shi alqur'ani dalilin sa mutum yana samun daukakar duniya ya samu na lahira wannan hadisin yana sahihu muslim babu fadli man yaqumu bil qur'an wa yu'allimuhu hadisi na 817 saboda kai sa ibn eh, al-imam al-qurtubi a littafin al-muslim da da yake sharhi game da wannan hadisin al-muslim lima ashkala yana juz'i na shafi na 446 yace yani yusharrif wa yukarrim wato abinda sai na umar yake nufi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana daraja mutum a duniya saboda alkur'ani wa yukrim fi dunya wal akhirah haka nan kuma Allah ya baka karamci a nan duniya ya baka a lahira wa zalika bi sabab al bihi saboda kulawa da alkur'ani wal ilmi bihi ko saboda ka karanta shi wal amali bima fihi kuma kana aiki da abin da yazo a cikin alkur'ani to sannan ba wannan ne kadai ba saboda alkur'ani abubuwa guda biyu yake yi imma hujjatun laka aw alayka ko dai alqur'ani ya zama hujja gare ka ka samu tsirar duniya da lahira ko alqur'ani ya zama hujja a kanka na halakar duniya da lahira saboda kai sa yake cewa yuhaqqiru wa yusaggiru fi dunya wal akhirah idan kana son ka ga kaskanci nan take to ka kama fada da alqur'ani duk wanda ya takala alqur'ani ba zai gama da duniya lafiya ba Allah sai ya karya shi saboda alƙur'ani yana tare da ƙarfin Allah me dalili saboda maganar Allah ne don haka alqur'ani siffar Allah ce don haka babu wanda ya isa gagari alqur'ani wa zalika bi sababi tarki haka ko da baka karanta alqur'ani ba idan ka bar aiki da alqur'ani wal jahl bihi ko ko ka jahilce shi gwargwadon nisantar ka ga alqur'ani gwargwadon wahalar da zaka sha a duniya saboda ka idan ka kusanci alkur'ani sai wahala ta zo da sauki yardan Allah ta zo da sauki idan ka iya alkur'ani ka san ma'anarsa amma babu aiki babu aiki tarakal al'amala fihi to babu shakka mutum zai ga fushin Allah tabaraka wa ta'ala akwai hadisin Buraida bin Husayb al-Aslami wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qara al-Qur'ana wa ta'allamahu wanda ya karanta al ya karanta al wa amila bihi ya zama bayan ka karanta alqur'ani kana aiki da abinda alqur'ani zo da shi kaga kenan ba wai haddan kawai ba qul bi yawmal qiyamati tajan min nurin Allah zai dora masa wani kambe na haske a ranar tashin kiyama manzon Allah yake bau'uhu mithla bau'i shamsi hasken wannan kamben da za a dora a kanka yana kama da hasken rana a duniya a yau hasken ka kai kadai kuru ya kai hasken rana ji manzon Allah sai annabi ya ce wa yuksa walidahu sannan iyayenka za a kira su a tufata su hullataini za a ba su saitin kaya biyu na aljanna sai manzon Allah ya ce la tuqawwamu mu dunya duniya gaba ɗaya da za a sayar da ita a haɗa kuɗin ba zai sayi kayan da aka ba iyayenka ba in ji Allah kimar duniya gaba ɗaya a sai da ita a ce za a sayi wannan tufafin da aka ba iyayenka wallahi ba zai saye su ba to idan aka ba su za su ce man na haza waye yayi sababin aka ba mu wannan tufafi za a ce bi akhdhi kuma alquran saboda ɗanku ya haddace alqur'ani saboda ɗanku ya haddace alqur'ani yana aiki da shi kar mu manta wannan kalma saboda farkon hadisin abinda manzon Allah ya faɗa kenan man qara alqur'ana wa ta'allamahu wa amila bihi don haka ba hadda kadai ne yake sa iyayen mutum su samu wannan ladan ba sai yaron ya yi aiki da abin da ya haddace na alkur'ani ɗin. hadisin yana silsilatu sahiha hadisin 2829 Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما آمين. صليت على إبراهيم آمين. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد آمين. كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك آمين. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أهيتنا وجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب